Rahotanni daga mubi a jihar Adama na cewa mayakan Boko Haram da suka kwace wannan gari suna tilastawa duk macen da suka gani mai shekaru goma ko fiye da haka yin aure. Yanzu suna kakkama 'yan mata kanana kanana saboda shi da mata masu aure da mijinsu ya suka tafi. Haka suke eh wallahi yanzu eh, da an an tambaya ina mijin ki mijin ki in kin ce mijin ki bayanan shi kenan dai sai su ta mijin ki bayanan dama da gutu ne baya daura miki aure kawai da wani daban. Haka eh wanda ya gudu dama da gutu ne baya da mota dauki aure kuma daura mata da wata. yanayin da ta kai shekara goma kawai suna da musu aure kawai. A wani bangaren kuma mutanen yankunan da 'yan Boko Haram suka mamaye a jihar ta Adamawa sun fara kira ga jigoginsu da ke cikin gwamnati kan sai murabus bisa zargin cewa gwamnatin ba ta damu da halin da suke ciki ba. Duk wanda ne yanzu yake mulki a gwamnatin Jonathan bai fita ɗaya ko ya aje sa ko ya wannan makami da aka bashi yace to tun da mutane suna wahala ne ma na aje ba kaga bai nuna cewa yana tare da mutane saboda duk wanda yake zaɓeɓɓe ko kuma wanda aka ba shi mukami bai fita ya nuna yana tare da mutanensa ba to mutanen ma ina magana nan a madadin mutanen mu na arewa ne na mutanen daga mubi zuwa madagali gaba ɗaya ne muna magana cewa mu kuma daga yau mun ɗauka su ba 'ya'yanmu ba ne tun ba su nuna cewa suna tare da mu ba tun ba su ce sun gaji watan gaskiyar abin da yake faruwa ba. shi ma da yake karin haske malam ahmad sajo ya ce kawo yanzu tun bayan kwace garin mobi yau fiye da mako guda ba ma wani jami'in gwamnatin tarayya da ya fito jajanta musu duk da cewa ɗansu ne ma babban hafsan sojin ƙasar. mun sani cewa mu na mubi har yanzu yana hannun mutanen nan hukumomin Najeriya ba wani mataki da suke ɗauka na karɓo mana garin nan namu hannun mutanen nan hatsari ma mu abin da ya fi damun mu shine har yanzu babu wani jami'in gwamnatin tarayya wanda ya buɗe baki ko jajanta mana ma balle ya nuna cewa wannan abin ya dame su.